خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون za su dawwama kan wannan tsinuwa kuma ba za a rangwanta musu azaba ba ko da ko rana ɗaya ce kuma ba za a ƙyale su ba ranar alƙyama